بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منحوا من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنزوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أباه ربه بسره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا وطن في القادة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da ya daidai da 27 ga watan bakwai shekara 2018 a wannan masallaci masjidin sahaba da ke wannan kasuwa ta shaggumi Allah ya zukanta Allah ya masa rahama a kamar yadda kuka ji sakatare ya sanar dukkan wanda ke biye da mu ya san abubuwa na da'awa suna mana yawa wani lokaci yau za ka ana can gobe ana can irin wannan din a samu wasa a jere ba ko da wajen abin yake samuwa ba ila in na balle kuma na yi gaba yau ga ana neman shekara kafin a sake lalubu to shi yasa da wannan damar ta samu muka ce bari mu amfani da ita abu na biyu a samu irin wannan wanda abu yake da shafi 21 yake da alaka da kasuwanci ko a fikiru mun yi tunani ne daga baya yana da muhimmanci kwaran gaske da su akwai wacce muka fasar a kan masa'in na aure idan ka ɗauko bulugul mara kasa to sai ka ga sanda za ku fara farko da mutane ko umdatul akam wanda za ku fara farko da mutane wanda za ku kai inda za ku tattauna matsalar kasuwancin da su ba da su kuka faru farkon ba to haka idan ka ɗauko iziya ko risala kasa wanda ka fara farkon da su sanda za ka kai inda za ka tattauna matsalar kasuwanci ba da su za ku tattauna ba amma yanzu idan ma iziyan ne ko risalan ne nan gaba sai a ce bari a ɗauko kitabul buyu kawai a risala shi za a karanta la'akari da wajen mutanen da suke ta'amali da wajen mafi yawanci yan kasuwa ne sannan an takaita wa mutane ko mutum karatu zai nema wanda yake da alaƙa da matsala kaza sai mu ce masa je kawai ya nemi karatu kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza aka yi karatu aka gama wannan shine dalilin da yasa mu yin haka akwai wani abu da nake so in fitar dangane da abin da ya shafi idda na mata shi ma akwai rikice-rikice a kan shi suna samun shi ma za mu fitar da muzakkira ita ma mai shafi ashirin da wani abu don mu karance musu ita muna roƙon Allah ta'ala Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya musifa a kanmu zama ana cewa idan kun talata gari ka filka musibatu idan baka sani ba to bala'i ne mai zaman kanta. wa in kunta tajri in kuma ka sani shi ma kake aiki da abin da ka karanta to kul musibatu azam bala'in kuma ya fi girma da aka ba yadda za a yi a sha kullum yana faɗa wa ɗalibai amfanin karatu a duniya idan an yi shi a aiki da gidan asira a lahira duk wanda ya yi karatu a duniya karatu bai zama masa sababin tsira a lahira ba na ranta da Allah karatu bai ma amfani ba muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da karatu mara amfani a wayanda suke da mazakira a hannunsu kafin in ci gaba akwai wannan uwa da ya zo ya ce a sa wani bawan Allah da ake tare da shi a cikin addu'a a innasa a nan hanyar zariya kidnappers sun kama ta tunda musibar da ake ta fama da ita ke an riga an yi rashin sa'a mutanen banza sun shiga harkar tsaro ita a najeriya kawai ana la'akari da in ka zo da qualification na a ɗauke ta aiki amma ba wai mai tarihi ta ba kafin a dauke ta aiki wanda in suna so su gyara harkar tsaro to sai sun zama nan gaba da aikin ɗan sanda da soja da custom da immigration da duk wani aiki na kayan tsaro kafin a ɗauki mutum aiki sai in ya zama to a ne da ya fito ba shi da backdrip sannan a ɗauke shi da mai sarkin unguwar da waya duk sun yi shaida mutanen kirki ne sannan a ɗauke kama wasu za ka ga sai sun gama lalacewa dama mutanen banza ne suka je suka shiga aikin tsaro sai ya zamanto kuma da su ake haɗa kai wanda ya kamata ya kare ka kuma sai ya cuce ka wannan ina ganin sai an sake wannan ruwan fada eh sannan yanzu ga abubuwan da suke faruwa shine na biyan 'yan sanda haƙoƙinsu ne ban taka san yin magana kan irin waɗannan abubuwan ba amma abu in ba jama'a ya shafa mu ban san shi ban shi ma kwata-kwata yanzu inda yana da alaƙa da gwamnati kun ga kwanan nan abin da ya faru na jami'an mobile police a maiduguri na zanga-zangar da suka yi wajen alawar da ya kamata a cikin yaushe za ka tura mutum harkar tsaro ka ba shi doguwar bindiga sannan a ki ba shi abin da zai ciyar da shi kuma ka ce ba zai hanci ba ai magana na ce a to saboda haka muna kira zuwa ga kuma idan wani abu ya faru na matsala sai kaga an kama su an kulle daga ƙarshe ma koyaye an san da dokar hukunta su idan suka yi ba daidai ba amma ba a mutunta dokar biyan su hakokin su wannan abin kuma ba daidai ba da haka in dai ana so a mutunta tsaro to wanda zai tsara mutane a kan hanya a tabbatar an kula da rayuwar shi shi zai sa ya tsara mutane amma mutumin da ka ba shi doguwar bindiga a kan hanya kake ya tsara mutane kuma yana fama da yunwa to ba kuma yadda za a yi tsaro ba wallahi tallahi tsaro ba zai ba Allah ta'ala ya shirye da Ba saboda haka suna neman addu'a an ce sai an kawo miliyan hamsin sannan za a sako ta to da haka mun yi musu addu'a tunda da ana fama da matsalar a hanyar Abuja ne to yanzu kusan ko ina ne wal ma'sumu kawai yanzu shine man asabahu Allah ne kawai yanzu shine wanda Allah bai tsare shi kenan kana gida baka da tabbas ka ba hanyar zari za ana ganin hanyar abucin ce take da matsala yanzu hanyar ko ina ma matsala take da shi sai dai wanda Allah ya tsare to wannan abun mu ta addu'a Allah ya kawo mana karshen Allah ka sa mu ne za mu ga karshen sa ba shi zai ga karshen ba Allah ya shirya da malam yace kitabul buyut littafin siye da siyarwa ta'arifuha ta'rifun shi al-buyu'u idan an ci al-buyu' jam'u bai'in ne jam'i ne na ɗaya daya shine jam'in sa buyu wa jumi'a an yi masa jam'i ne duk ilafi anwa'ihi idan aka lura da saɓanin nau'i nau'in sa kowace kalma a larabci tana da ma'ana ta lugawi sannan tana da ma'ana ta istilahi ga yadda take a yare wajen larabawa sannan su kuma malaman shari'a sukan ɗauki ma'ana su baya kamar yadda ko ba haushe yana da irin wannan yanzu idan ka ce ƙwarya kowane bahaushe ya san wani koko ne ko mataki da ake fafewa a yi amfani da shi a tsantsar hausa abin da take nufi amma idan ka tafi ɗan goro ko inda ake sai da azara ko kaza su kuma idan suka ce ƙwarya ba wancan ƙwaryar da ka sani a gida ba ba ita suke magana a a wani adadi na goro idan ya kai kaza shi suke nufi shine mai ƙwarya da haka kalmar ƙwarya a hausa ga yadda take lokacin kenan ilahan kuma a wajen yan goro ko yan kaza ko yan kaza in suka ce ƙwarya to ba ƙwaryar da ka sani a gida ba ita suke nufi ba da haka sai zamanto tun da ya ce albuyu jam'u bai'in ne idan aka yi la'akari da an hada jam'in ya zama littilafi alwai madda ta ba'a ya biyu ya zo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a gurare Allah madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani sai yace an fiko mimma razaqnakum min qablu an ya'ti yawman la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a bal kafiruna hum kuma dhalimun haka ya faɗa a suratu ibrahim yace kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khilal sannan haka Allah yace alladina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتكبره الشيطان من المسجد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع mislur riba sai Allah ya ce musu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wanda asali daga ba'a ya bi bai'an ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa ashidu idza tabaya'atu sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna sai ce wa'adan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an sai ce wa man awfa bi ahadihi min Allah sai ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa dhalika huwa al fawz al azim sannan Allah madaukakin sarki yace rijalul la tihim tijaratun wala bai'um an dhikrillah rijalul la tihim tijaratun wala bai'um an dhikrillah wa iqamus salati wa ita'iz zakati يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صنعت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو إلى ذكر الله وذروا البيت وأن الذكر ينا نفهم سيئ لسيرة فأنا أقول كلمة تولم ذاك القرآن كمان تنا ده علاقة ده وأن مادة وبات ده علاقة ده شيء كمان الله يقول ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع سيك وبيع wannan biyo in wajen ibada ne ba biyo bane wanda yake da alaka da si da siyarwa da yace kuma innal ladina ka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wannan na baya a yubayyi'u ne mubaya'atan sannan Allah madaukakin sarki yake laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara da kuma inda yake cewa ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن duka wannan yana nufin ainihin wato mubaya'a ne to shi yace wal idan an ce al a yare na malaman shari'ar musulunci shine naqlul mulki shine wato shirantuwar mallakar abu ilal ghairi zuwa ga wani amma bai samanin ta hanyar kuɗi ka mallaki wani abu ya tashi daga mallakar ka ya koma mallakar wani amma wannan ba zai yi ba dole sai ta hanyar kuɗi washira'u da kuma saya da saya da saya washira'u shi kuma siyan abu shine qabuluhu ka san wannan abu wa yutlaqu ana fadar kullum minhuma ma al-akhar akan faɗi kalman albai'u ana nufin ashira'u akan faɗi kalman ashira'u ana nufin albai'u wanda asalin ita ma kalman ashira'u din tana nufin shine al-istibda canji yanzu idan ka zo za ka sai wannan waya ai za ka ɗauki kuɗi ne ka bari sai mai waya ya ɗauki waye mai a yan kan lura ka ga kamar akwai canji na san da akwai aka kai ka ba shi kuɗi shi ya baka ne waya ko in kai ne ka zo siyarwa kai ka ba da waya shi ya ba da ne shi ya ba da kuɗi wanda kalmar alishtira ko bin lugha tana nufin alistibdal san sanda ainihin wato abu ina fatan an fahimta mashurudiyatuhu ha'a shar'antuwar siye da siyarwa a littafin Allah addinin musulunci addini ne wanda yake da tsari kawai babban matsalar da aka samu masu addinin ne suka yi nisa da addini shi yasa za ka ga da matsala ta taso da wacce ya kamata ta zama ta rikici da wacce bai kamata ba sai ga ta zama ta rigima saboda an yi nisa da inda ake inda ake karatu wanda ba musulmi mai shi yake da iko in ya samu kuɗi ya zo ya duk kasuwancin da ya ga dama ba ka'ida amma shi musulmi inda Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la to dole Allah ne zai tsara ya ce ga yadda yake so ai shi yasa za ku ga hatta shigowa masallaci da fita akwai abin da aka karanta aka ce za ka fada sannan haka in za ka shigo kasuwa in za ka fita ba ka so aka ce ka shigo kasuwa ba ka fita yadda ka ga dama akwai abin da ya kamata ka faɗa in za ka shiga kasuwar akwai abin da ya kamata ka faɗa idan za ka yi idan za ka fita saboda addini ne yake da tsari to babban matsalar ne wanda Allah ya turowa addinin sai zamanto an yi nisa da kokarin abin da yake mama alumin min addini bi darura wanda ya zama dole akan ka kana musulmi ka sani sai kowa ya nisa da abin ba kowa ya damu da dole su ya sani kuma a tsarin Allah duk abin da dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da shi to Allah ya san tsawaki abin ya fi komai sauki yanzu Allah ya san dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da iska da ya tashi iska bai basta tsiribinta a hannun kowa ba sai ya batta a hannun shi yanzu yau da za a ɗauko kamfanin sadarwar nan a ba su damar kullum iskar da mutane ke shaƙa a su wanda ya tabi ya shaƙa wanda bai wasu kulle ta me kuke tsammanin zai faru da bai zuwa dare amma Allah subhanahu wata'ala bai yi haka ba sai ya bar wata zai riya to ku yi kwantiyar duk ilimin da zaka dauko a duniya da ilimin addini za ku ga cewa ilimin addini ya fito yanzu jiya nake magana da wani yaro yana aiki a wata makaranta a Abuja wannan makarantar kowane sam daya kowane yaro abin da ake biya masa naira dubu ɗari takwas duk sam daya naira dubu ɗari takwas ake biya tam nawa muke da shi a shekara uku to in ka haɗa dubu ɗari takwas takwas so uku ka kowane yaro a shekara ana biya masa ne to watakila yaron har ya gama rayuwar shi ya bar duniya ba za a iya kashe masa kuɗin da za a biya masa a shekara ɗaya na karatun boko ba a zo in an zo karatu irin wannan ba wanda za a ce masa sai ya biya zai zai saurara yanzu ga shi nan an bugo kira maka ce a raba kyauta wasu su za su zo su kashe kudin su a gayyata waɗannan masu kokarin sai zo an yi karatu, dan kaga yadda suke tuntuɓa da bibiya za a zo ko ba za a zo ba wasu idan an yi an gama su karkata kudaden su su ɗauka su je gidan rediyo su sa su kai gidan tv su biya su sa kai fa ana so ne kawai fa ka buɗe rediyon ka saurara ko ka buɗe tibin ka kalla ko ka zo inda ake ka saurara ba ka yi karatun ba Mun an sa a rediyo ba za ka saurara ba in an sa a tv ba ka da lokacin saurara sannan ka zo ka ci abincin Allah ka taka kasar Allah kai komai nashi kuma a je lahira a ce yi eh, malam na ta'ala ne yi ka zo lafiya ta wuce Allah ce a hanya a ina yasa dukkan bayar da Allah zai ma dan adam sai da ya faɗa mai kafin ya tambaye shi dan maganar baka sani ba a duniya ake yin ta da ka mutu wallahi maganar baka sani ba bata daku ba saboda haka kan mutum abin da ya zama dole ya sani ya zo kawai ya fake da lalurori ya ki koya wallahi tallahi duk wanda yake da uzuri Allah ya sani wanda ma bai da uzuri shi Allah ba ya fi kowa sanin kowa ba to wannan shine qala ta'ala Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a Allah ya haramta siya ala tasiye da siyarwa sannan wa harrama riba kuma ya haramta riba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani zai ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar Allah illa an takuna tijaratan sai da in ya kasance ta hanyar kasuwanci to shi ma ta hanyar kasuwancin an taradin minku ya kasance dole sai an samu yarjejeniya ta bangarori guda biyu an fahimta yi to za ku ga yana daga cikin abinda shari'ar musulunci ta yi la'akari da shi wanda malamai sun ce na daga cikin dalilan aiko annabawa ba shi ne don akwai malamai suna ce musu kulliya su samsa abu guda biyar da suka zama dole na farko akwai tsarewa mutane rayukansu a addininsu shi yasa aka shar'anta jihadi domin kuna cikin yin addini a wanda za su miƙa za su a taho ba su yadda ku bauta ma Allah ba to ba kuma yadda za a yi ko za a kai ga yin rigima dole a bar masu imani su bauta ma Allah a doron ƙasa na biyu akwai tsarewa mutane rayukansu shi yasa aka shar'anta tasi. idan wani ya kashe wani a kamo shi a kashe shi yasa Allah ya ce walakum fil hayati qisasum ya ulul albab a cikin in wani ya kamo wani ya kashe a kamo shi a kashe akwai rayuwa ya kuma abota hankali sannan na uku aka shar'antawa mutane tsare dukiyarsu shi yasa aka kawo wato haji yanzu ku kalli yadda Allah ya yi wa dan adam mutunci yace wa laqad karramna bani adama mun karrama dan adam mun mutunta shi amma yanzu inda wani zai zo wannan wayar ya lallako ya lallako ya sa hannu ya ɗauka inda dai kudin ta ya fi dinar rubu dinar a shari'ar musulunci take a kama hannun a yanke shi don a tsara dukiyar mutane to shi yasa Allah ya hana ya yake la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar banna illa an tara illa an takuna tijaratan dole ya zama to ta hanyar kasuwanci wanda ya halatta ko kuma an tara sannan kuma an tara minkum ta hanyar yadda ka yadda na yadda sannan kuma in za a gina yaddar kar a gina abin da yake na yadda ka yadda a kan abin da ya saba ma Allah kar to a wasu kasuwannin ban sani ba ko a nan ana samu sai ka ga mutum bai da sharo bai da rumfa sai zo su kafa kungiya ita kuma gwamnati tunda ba tsarin Allah ta ce rayuwa a kai ba ta girmama kun mutane amma tana girmama kungiya da zarar kuka zo kuka haɗo kanku kuka ce kun yi kungiya kawai in kun cika ɗin ta baruwarta maka muku san za ta yi cewa ko kungiya ne sai su zo sai mutum ya danka wata kalmara sai ya tsaya bakin kasuwa ya zo wani mutum bako ne alama zai shiga kasuwa ya sai kaya sai ya jashi ke ciki da shi idan ya jashi ya ciki da shi kai kake zuwa ledar ka je kwatano ka je ka siyo kaya idan ka zo ka siyo kayan ka siyo kaya a naira ɗari takwas da kuɗin motar ka da komai ribar ka naira ɗari biyu ne kowanne kaya za ka samu naira ɗari biyu a shi kuma yana nan bai da shago bai da jari bai zuwa ya siyo kaya a ko'ina amma abin da zai kawai da ya ga wani zai sai kaya sai ya sai ya ne idan an je da wai kungiya ce kuma ta ta yarda da su to kai da kake da shago ba dama ka mai magana ɗayan bai ko ka bari wanda ya kawo ya sai kayan in baka yi bai ja shi tafi da shi wajen wani ya siyo wata lemo mai sanyi da shinkafa da kaza da ganye ya ci shi kuma mutumin bai sani ba a cikin kayan shi cikin kuɗi da yake cikin shinkafa da ganye da kaza an a sun ma gwaye ko sai ya zo ya siyar masa da kaya naira dubu ɗaya da ɗari biyar kai da kake da shago kai da kake zuwa ka je ka siyo kaya ka sha wahala ribar ka naira ɗari in an gama sai ya kirga kuɗin ka naira dubu ɗaya ɗaya sai ya baka shi kuma sai ya kirga kuɗin ka naira ɗari biyar biyar in kayan guda dubu aka siya to nan take yana da naira ɗari biyar biyar sau dubu sai ya tura a aljihunsa na rantsi da Allah duk wanda ke wannan wuta balbal yake dan musulunci bai yadda da riba duka ba kuma bai yadda da faɗuwa duka ba in za a faɗi a faɗi tare in za a ci ba a ciwa amma kai ka zama kai shi in kasuwan ma ta ƙone mai ke da shi nasa shekara ba zai zo ba a ce zai biya kuɗin haya menene ba abin da ya dame ba kuma ko wanda irin wannan ɗabi'a suke yi kuma sai ga an ji ana ta ba da labari ana cewa wani yana samun alheri wani yana samun alheri Allah ya ce wa ana hakimi bin hizamin anin nabi radiyallahu anhu daga hakimu bin hizan Allah ya tsara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce albayyana bil khiyari masu siye da siyarwa guda biyu suna da zaɓi malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu ba to shine malamai suka ce suna da zaɓi a cikin abin da yake an san haka abin da yake amma abin duk da ya zama to ba shi da tabbas ana da ba da garanti a cikin ka je ka gwada in ya samu matsala yi ne ka dawo wannan bai shiga cikin wannan babu amma abin da aka tabbatar haka yake kafin mu rabu to kana da zaɓi ce ka fata amma in muka rabu to ba dama kuma bayan ka dawo ce daga baya ka yi ka fata baka isa ba wa ajma al muslimuna musulmai sun yi ijma'i ala jawazil bai akan halal ne siye da siyarwa wal hikmatu sannan hikimar tsarin da Allah ya sa na rayuwar mutane a doron ƙasa tattabi tana hukunta cewa dole sai an samu siye da siyarwa la'anna hadatul insani domin buƙatar kowane ɗan adam ta ta'allaqu bima fi yadihi yadi sahibi galib tana ratayuwa da abin da ke hannun abokin shi mafi yawanci yanzu wannan kyamara din ana ɗauka karatu muna so mu ɗauki karatu kun ga muna da buƙatar abin da ke hannun wani to la yabzuluhu lahu shi kuma mai kaya ba zai iya ɗaukar kayan shi ya baka ba to fa fi tashri'il bai sai ya zamanto a cikin shar'an ta siye da siyarwa akwai wasilatu tsani da hanya ila bulugil gharbi zuwa ga kaiwa manufa min gaira adadin ba tare da fadawa zunubi da kokunci kaga sai in ɗauki kuɗi sai in ba sai kuma sai ka ɗauki kyamara sai ka yi sai ka ba ba tare da ni na saba ma Allah ba kai ka shiga cikin wannan shine hikimar da ya sa Allah ya sanya tsari na siye da siyarwa ainihin wato a doron ƙasa to na farko akwai alhassu alal makasibi wato kaɗaitarwa dangane da abin da ya shafi neman halal kun ga addinin musulunci ba abu bane da ya kyale shi wanda ya fi kowa ko suka fi kowa a ajin farko wajen martaba a wajen Allah su ne annabawa kun ga kafaran maka sun ce wa annabi mali hazar rasu wannan wani irin annabi a ce ya akulu tsama annabi yana cin abinci wa yanki fil aswaq yana zuwa kasuwa laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira me yasa ba saukar da mala'ika su dinga yawon wa'azi tare ba idan annabi ya faɗi magana sai mala'ika ya ce eh, da gaske ne Allah ne ya aiko ni aw yulqa ilayhi kanzun aw taqulu lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا لعل يجري باس أمسى فيك وما أرسلنا قبلك من المرسلين أيضا متأثور ونحن النبي كافن كما إلا إنهم ليأكلون الطعام فاتي النباون سنة أبنتي سنن ويمشون في الأسواق كما سنة ذواك أسواق الله يجي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون da haka za ku ga sai a ce annabi wane sana'ar ta kaza annabi wane sana'ar ta kaza annabi wane sana'ar ta kaza annabi wane sana'ar ta kaza shi yasa dan kana da alaka da kowane irin matsayi a ce kana da wata sana'a sana'ar bai taba mutuncin ka matukar abin ya halatta a shari'a a yi an gane akwai wanda suke izgiri ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wai wai da ya sani ya tsaya ci gaba da gyaran agogon samar an fahimta yi kaga wannan isiri ne sunnar annabawa ya dauka annabi nuhu da yana najjar kafinta ko ya rage masa matsayi a wajen Allah saboda kafinta ne to sai albani shi zai rage masa matsayi saboda yana gyaran agogo ba abin da shi usmanu nan najeriya ka je ka binciki tarihi igiyar sai wani idan shehu ya zauna ya yi igiya ɗaliban shehu za su ɗiba su kasuwa su siya idan an siyar sai a siyo masa abin da zai kare masa igiyar sannan a siyo masa abin da zai ce fari sannan abin da ya rabu sai ya ajiye saboda gidan ko ta ɓaci ya rage wa shehu usmanu mutunci da daraja a babin karantarwa kuma mai fata to anil miqdad anil nabi sallallahu alaihi wasallam da miqdad Allah ya tsara masa yadda daga annabi qala yake cewa annabi kenan ke magana yace ma akala ahadun ta'aman qatun ɗayan ku bai taɓa cin abinci mafi alheri ba da dai shi ne ƙasun khairat min an yi akula min amali ya digi irin ya ci abin da hannunsa ya sana'anta sai ya ce wa inna nabiyan dawo da alaihi salam lalle annabin allah annabi dawo? kana ya akulu min amali ya digi to yana ci ne daga aikin da ya sana'anta da hannun shi ina fatar an fahimta wannan me yake nuna ma al'umman musulmi shine dole duk wata sana'a da ya halatta a yi to mu tashi a koye ta kuma a tura mutanenmu su koye ta da za ka samu akwai sana'o'in da kwata-kwata mutanenmu mu sun daga sun yi nisa da shi kuma za ka gane hasawa sai wata wace a tabaru a gari idan kana neman wanda zai maka irin wannan aiki a cikin al'umman mu ka neme ta sadaka wannan shine kalubalen da ake fuskanta wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce li'an ya tafi ba a annabi yace ɗayanku ya ji ya ɗauro ainihin wato itace huzmatan ko li'an ya ba a huzmatan ya ɗauki igiya ya je ya lafto itace ala zaharihi akan bayan shi khairun min an yas'al ahadan ya fiye masa alheri fiye ya zauna yana roƙon wani fa yu'tiyahu wanda zaka zo ka roƙa in ya ga dama ya baka au na abu ko in ya ga dama ya hana ka ba shi yasa suke cewa wai maula tana da rukunne guda hudu ba maula in ka riga kaza ka zama maroki ruku ya riga ya zama jikinka kaza to sun ce maula tana da rukunne guda hudu a cikin rukunnan na farko akwai kwalliya in ba ta a duk dan maula sai ka dinga ganin sa da riga mai kyau ta yadda abin da zai zo ya roƙe ka ga ayyafa ƙarfin abu ya kamata ya tashi sannan na biyu akwai ƙarya duk ɗan maula da wuya ka raba shi da ƙarya dan ba za ka kai mai wasu ya zo ya fan karama wata ƙarya eh sannan akwai sammako a ƙware kuwa akwai balmu jira ki zuwa duk da tattali in kana tashi karfe tara to karfe bakwai zo bai kafa ya tara karfe shi yasa in ma abinci aka ɗauko ka ce mai bismillah ba zai bai ta abincin ba dan kai da kudin da zaka bai wani ko hannu kan kome ku gaza a gani ki ina aina daga cikin iya maula shine kare ni ko hannu ya ko bai ta da bai ta da kudi sannan akwai hakuri akwai hakuri da wulakanci duk dan maula zai ka samu akwai hakuri da wulakanci to wannan shine kalubale kalan musulunci ya faɗi da kan mamma kan wannan amma ɗaya daga cikin babban abin da ke damun al'ummar kai ka taso kana harkar kasuwa ka koyi kasuwancin nan wanda ka zauna a ƙarƙashin shi shekarar ka goma goma sha wani abu kana so ka iya abin nan ka yi haƙuri da wulaƙanci da kaza da kaza da kaza har ka zama abin da ka zama wanda ya zo daga baya shi yana yaro ganin ka kawai ka tara kuɗi ya aka yi ka tara kuɗi wata wahala ka sa shi bai sani ba amma dare ɗaya shi ma yana so sai ya zama abin da kai ka zama wannan na cikin abin da ke haifan mana da matsaloli yanzu yana so sai ya zama abin da kai ma ka zama ko ba zai yi ba shi yasa idan ka ɗauki yaran mu ka tura su sana'o'i daban-daban yanzu ba jami'a yanzu sun fito da kwasa-kwasai ba wanda yanzu ko me kake karantawa a jami'a dole kai ko sun cewa ba dole ba ne idan kana karatu tun yanzu ka sani kana level 1 in ka gama karatu ka aikin gwamnati eh? to an ce akwai masu salula sun kunna salula ko eh? da Allah duk wanda ya kunna salula salularsa kana kawo rashin natsuwa sai ya taimaka ko ya sa a shiru ko ya kashe to sai ka tura yaro yan sana'a sai ka ga abin da ya kamata a ce musulmi ƴaƴan musulmi na haƙuri da shi amma ba za su ba wani ya zo man da kamfanin ya ce malam akwai yara uku suna zuwa aiki guri na biyu arna ne ya ce ɗaya ne musulmi ya ce musulmin ko biyu musulmi ne ɗaya shi ne arna ya ce ina da kishi in ga sun iya aiki saboda ni ina kallon janibi na addini ya ce amma wallahi malam ba yadda zan yi haka ba na so nake koya ma arnan nan ya ce saboda kin karfe bakwai na safe zai zo wajen aiki shi zai gyara wajen aiki ne ko mai kuma ya ce su kuma waɗansan musulmin da nake filin su aikin ba za su zo ba sai karfe goma sha ɗaya sannan <laughs> sai karfe goma sha ɗaya eh? kuma ba za su zo wata rana ba za ma su zo kuma ba za su faɗa ne ba za su zo ba saboda matsalolin da ake ne to wannan ya ba ne kowane musulunci ya ku aikar kowane bangare na neman kuɗi a rayuwa wanda bai saba wa Allah ba da umman mu kowane irin bangare na sana'a su fatin nan su su menene su menene da ashira kuma ba wanda suka fi matsala irin dangare gari gari ba a ai dan gari malam sai a hankali a gaban su bako ne ba zai rena sana'a ba Yanayin wajen indomi da kwai da shayi yana su kawai abin da zai sai nemo wani dogon banki ya kafa musu na ya kunna musu fm tana yana nan da wani tana dan kara faɗi sana'ar sai su ga yace wani fili ya yi gini yana nan yana nan sai su gansa da san masu kunsa murɗa zuwa ya yana nan yana nan sai mashin ɗin ya koma sai ya zama mai mota yana nan sai tashi daga wannan matakin abinda kawai zai iya shine sai in an yi magana wayewa ne yaushe ya zo garin nan a gaban mu bai ruha to da ya zo a gaban na kowai mai kafi na kai ba abin da kafi na ba amma sai sun ce wai a gaban kuwa ne ya zo an fahimta yi Allah ya shirya da mu la ba ta bilgina babu laifi mutum ya samu wadata limanin ta'a ga duk wanda ya ji tsoron Allah samun wadata ko rashin ta dai daga cikin abin da ake aunawa a gane wane ya fi kusa da Allah ba a cewa dukkan talakalin shi ya fi kusa da Allah sannan ba a cewa dukkan mai kuɗi ne shi ya fi kowa nisa da Allah sai dai kawai abinda mutum zai faɗa abu ɗaya ne da arziki da talauci da kuka gani kowannen shi yana da advantage na wani zai ce to mai amfanin talauci ne kuma zan fada maka zan ce maka talauci yana da naki amfani eh ita duniya da ka shigo cikin ta dama ya kamata ka san a ina ka zo ne abu biyu Allah zai makowa ko ya baka ko ya hana ka da bayarwa kuma da hanawa duk jarrabawa ce a wajen Allah wanda aka ba shi jarrabawa da aka ne a gani zai godiya ko ba zai wanda aka hana shi jarrabawa da aka yi masa a gani zai haƙuri ko ba zai haƙuri da haka wasu an ba su sun kasa godiya wasu an hana su sun kasa ne sun kasa yin haƙuri wannan shi ne jarrabawar da ake samu to don haka advantage na talauci galibi za ka samu duk inda mutane suka tattaru za a ji Allah da sai ka samu kaso ɗari daga cikin su kaso 90 marasa kuɗi ba ka bane in a masallaci ne wajen sallar asuba ka je na dukka bincika za a da ga kaso goma daga cikin ɗari su ne masu kuɗin wanda za su iya fitowa sallar asuba casa'in marasa kuɗi ne ke sa wani barin shi babu kudin ya kuma zama a jini da ya samu kuɗi sai bai shine kaba'ira shine jingime mallafi wa alaikum assalam eh eh masu ne eh akwai me riya eh. eh eh ta musulunci da kafirci eh wala banji me yake cewa eh eh eh zo wannan babu magana akan abin da ya shafi amana da makamancinsu an fahimta yi to don haka wannan shi ne advantage idan kuma ka zo duk inda ake saban Allah na ganari to za ka samu dama akwai saban da in ba masu kuɗi ba to ba mai ne shi yasa malamai suka yi sabani tsakanin alganiyar shatir da alfaqirus sabir mutum ne bai da kuɗi ya haƙura ya ba Allah da wanda yake da kuɗi ya haƙura ya ba Allah wane ne matsayin ya fi a wajen Allah wannan ga tarin turin zuciya da kuma bin Allah wannan ba shi da kosisi kuma ya ba Allah shi wannan kanan ɓangaren jarrabawa ce babu shi kuma wancan ta bangaren jarrabawa ce akwai ali bin abi talib yana zaune wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce masa siflan duniya. dunya fanta min yaya duniya ta sai ya ce masa kaifa asiku min darin awwaluha anahu ya zan siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne sannan wa ha fara'un karshen shi kuma tsarewa ne sai ya ce masa halaluha hisabu duk abin da ka ci nan halal a wannan duniya akwai ran da Allah zai tsaye da kai maka hisabi a kanshi. sannan kuma wa haramuha azabun abin da ka ci na haram a cikin ta maka azaba sai ya ce manustugniya fiha futina wanda aka bashi wadata a cikin ta a fitine shi saboda yanzu da ka samu kuɗi matarka da 'ya'yanka da 'yan uwanka da danginka su ne jarrabawa ka idan kana da kuɗi kaga matan ka hudu ko uku suna rikici akan ka duk sun yanke hukunci sai zaka fara mutuwa yanzu ana rikici ne akan gadon da zaka bai da ka yanzu wacce tafi 'ya'ya maza da yawa a gidan ana ganin yanzu an raba gado ita za ta kwashi mai yawa da haka ita za a fara rikici a gidan sannan ya ce wanda aka jarrabe shi da babu a cikinta sannan kuma ya rayu cikin bakin ciki idan matsala ta taso baka da lafiya matarka baka da lafiya abinda kake ganin ka fi karfin shi ya kuwa aka ko tashin Ya ce masa to wannan ita ce duniya to yanzu tsakanin mutumin da bai da ko sisi ya ba Allah da wanda yake da kuɗi ya ba Allah wa yake gaba da wani <laughs> na kama ana tsamani mala adamu eh <laughs> eh kaga mala ya shi talaka shi ne ra'ayin ajira talakan da ba da ya ba Allah da haka za ka ga in ka karanta qur'ani daga bango zuwa bango za ka ga duk annabin da Allah ya turo aka yi rikici da shi da ga farkon wannan suke fara rigima da annabin manyan gari har Allah sai da yake wa ila aradana annahu lika qaryatan amarna sai yake fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira duk annabin da Allah ya turo ka ga Allah zai ce qala al mala'u allazina kafaru su suke cewa kaza kaza kaza kaza kaza an fahimta yanzu to saboda haka idan mutum Allah ya bashi kuɗi kuma ya haƙura ya ba Allah ko kaɗan matsayinsa ba za ka haɗa da wanda ba shi da kuɗi ya ba Allah ba bai ma yiwa dan yanzu mutum ba ka gane kowa ya siya samu wani za ka gan shi a gaba gaba kullum zai shigo masallaci da wuri Allahu akbar eh? to ka bari ya samu kuɗi za ka ga abin zai dore wani da ya yi kuɗi sai canza mata ya canza unguwa ya canza abokanai kowa sai ya canza wani eh ganin shi ma ba za ka yi kowa sai ya canza to da ka ba ka iya gane mutum waye shi zai tabbata ko ba zai tabbata ba sai lokacin da harkar duniya ta shi kuma kowa harkar addini ne in ana tafiya in babu kuɗi za ka bi shiru ba a yi amma da zaran kuɗi ya fara shigowa to yanzu nan za ka ga an fara ta da jijiyar wuya to saboda haka ma'aunin ba shi bane ma'aunin al'ibra ta kawai an ya kulin marku taqiyan fi dunya abinda ake lura da shi kawai mutum yana da wadata ko bai da wadata ya zama mai tsoron Allah shi yasa ba laifi idan Allah subhanahu wata'ala ya baka wadata kuma ya zamanto kana da alaƙa da addini shi yasa da ku karanta karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu gata saboda Allah ya ba shi wasu irin ɗalibai masu kuɗi wanda suke da sadaukar da kuɗinsu wajen aikin Allah irin su Abubakar irin su Usman kan Affan ba shi yasa har sai da wasu kazo suka ce zahaba ahli dusur bil ujur ba to wannan shine ba laifi Allah ya bamu kuɗi yasa duk wanda ya bibi karatu na bana na sakoto da a jina yau ya karatu Allah ya bani kuɗi kuma a cigaba da mun addu'a Allah ya bani kuɗi ka zo in baka in karantar da kai kuma in sai ma littafi in baka kuɗi wallahi wannan shi ne Allah ya samu dace an mu'adh bin jabal bin khubayb an abi an ammi daga ma'azi bin Abdullahi, bin khubayb daga babansa daga amminsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce la ba'sa bil gina babu laifi ga wadata liman ittaqa ga mutumin da ya ji tsoron Allah wa sihhatu ita kuma lafiya liman ittaqa ga mutumin da ya ji tsoron Allah khairun min gina wato ya fi alheri ga ainihin wato wadatar da zai zamanto Allah ya baka wadata ya zamanto kuma lafiya lau ya fi alheri fiye da ake kana da wadata amma baka da lafiya ko kuwa wasibun nafsi minan na'im sannan Allah ya baka daɗin rai wannan yana daga cikin ni'ima abu na uku shine akwai alhasu ala liqtisadi to yayin da musulunci yake a nema to ana san kuma taƙaitawa tsaka tsakiya fi talabil ma'isha wajen neman abincin da za a rayu mun faɗa a wasu karatuttuka da suka gabata duk abin da za ka nema to yana daga ciki kai ka yarda cewa wannan a ta zai ko kasuwancin da zai manufa ta farko da yasa nake yin ta dan in kare ma kaina mutunci da ka cewa kana yin ta ne farko dan sai ka yi kuɗi to shi zai tilasta ka zuwa ga neman kuɗi ta hanyar da ya dace da hanyar da ya dace ba shi kake ganin ha'inci da abubuwa da yawa a cikin harkar kasuwancin musu ta yawa an jabir bin abdullahi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab sannan ku kyautata hanyar da kuke neman arziki fa inna nafsan lan tamuta domin kowace rai ba za ta mutu ba hatta ta taufiya rizqaha sai ta cika cinye arzikinta da Allah ya kaddara mata wa in abda'a anha ko da ko arzikin yayi jinkiri bai zo ba to wallahi sai ya zo shi yasa in ba ku manta ba a baya mun ce da arrizqu da al'ajalu haka kake tafiya gane arrizqu a gaba sannan gane, al'ajal to sai wannan ya fara karewa sannan wannan zai kare wannan ita ce ka'ida sannan na faɗa na ce galibi muna da zato ga Allah subhanahu wa ta'ala mutane suke yanzu Allah da ya faɗi matakai na halitta ɗan adam cewa al'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura labari ya zo wa ɗan adam kowaye shi an yi lokacin da ba sa ake ba sai yace inna khalaqana insana min nutfatin amshajin nabtali mu ne muka halitta ɗan adam daga ɗigon mani wanda muka cakuɗa shi ya koma jini ya koma mudda Allah sai ya ce da'alna musami'an sai muka sanya wa dan adam as-sam'u ji da kuma albasar gani a wayancin matakan na halitta kana kwana 40 jini kwana 40 mani kwana 40 mudda lokacin da ka kai kwana 120 sai aka turo mala'ika sai ya busa maka rai galibin mata kaso 100 a duniya 90 da wani abu daga ran da suka dauki ciki da ka ga Allah zai tsayar da al'ada sai ta dina malamai suka ce yana daga cikin hikimar tsayar da mafi yawancin al'adar mata don sarrafa jinin da ya kamata ya fita daga jikin mace zuwa ga abincin da mutum ya kamata ya ci yana ciki shi yasa za ku ga shari'ar musulunci ta yi rangwame wajen mace wacce take alhamila mai ciki don wani lokaci abincin da mace take ci yana da alaƙa da ɗan da ke cikin cikinta to sai daga ran da mutum aka busa masa rai sai zama to hanya ɗaya ke cin abinci ta cibiya sai da tsaye wata tara kana zuwa duniya ran da ka zo duniya da Allah ya datsa waccan ta ci kana barin wancan sai ya bude maka wacce tafi waccan da ta cibiya kake ci amma daga ran da ka zo duniya yanzu hanya biyu kake cin abinci kana shan nono kana shan ruwa kana ƙara yin gaba sannan yana ƙara buɗewa da ka nono wanda za ka samu wani nonon kalan wanda ba tuma ba maka ci gaba da sharuwan yana haka zai ci gaba da buɗa abin abinda ba ka iya ci a wancan matakin kana iya ci a gaba ga wancan matakin Allah bai bar dan adam ya wulakanta ba wasu yanzu mutum da girman shi haka sai ga kawai ba an fa ba fa tuwa yayi bai shi, to ba kuma yadda za a yi ba ya iya ainihin wato rayuwa wannan ba daidai ne shi yasa yake fattaqullah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab sannan ku ta hanyar da kuke neman arziki ku zo ma Allah ku yi abin da ya halatta wadda ku bar ma haruma abin da ya haramta sannan akwai alhassu kwadaitarwa ala sirki akan gaskiya za a sallah ne sai bismillah والتحذير من الكذب musulunci ya yi mana kwadaitarwa wajen gaskiya da kuma takatsantsan da kashe da jan kunne dangane da karya an hakima bin hizam radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya ce albayyani bil masu siye da siyarwa guda biyu suna da zaki malami ya tafarraqa masu karbar rabu ba fa in sadaqa idan suka yi gaskiya ka zo za ka siya abu kai mai kaya kai gaskiya cewa wannan kayan da za ka siya ga matsayin shiga kaza ga kaza wa bayyana suka bayyanar da abin da ke ciki na aibu burika lahu ma fi da ilima annabi yace sai a sanya albarka cikin siyin da ce wanda ke wa in kataba idan abin siyarwa yana da aibu aka boye aka yi ha'inci wa kaza ba aka yi ƙarya sai yake mubiqat barakatu baitihima sai Allah ya shafi albarka fiye da sirrin wanda ke to wannan abun kuma yana bibiyar mutane da dama da haka in ka zo da ka siyarwa da mutum wani abu yana da matsala ka faɗa masa cewa wannan abun yana da matsala kaza ko dai ka rage masa kuɗi ko in ya yana so duk da haka shi zai siya matsalar shi ta shafa wannan kuma ka fara da ka sanar da shi amma ka yi shiru baka sanar da shi ba a haka to wannan abun akwai matsala a ciki gaskiya kuma ha'inci yana shiga kwarin gaskiyar gaskiya Allah ya kiyaye an uqbata bin amir qala sami'tu rasulullahi yaqulu naji annabi yana cewa al muslimu aqul muslim muslimi dan uwan muslimi ne wala yahillu lil muslimin bi halatta ga musulmi ba ba'a min aqihi bai fihi aib ya siyar da wani abin siyarwa ga dan uwansa musulmi da ya san akwai aibu a ciki illa bayyana lahu sai idan ya masa bayani cewa ga yadda ya kamata ka sai wannan abu sannan alhassu ala suhulati was samahati musulunci ya kwaɗaitar da mu akan sauki da rangwame fi shira'i wal wajen siye da siyarwa an jabir bin abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa annabi yake cewa rahimallahu rajulan Allah ka ji ɗan mutum ka tausaya wa mutumin da yake samhan ya ba yana da sauki idan zai ainihin wato siya ko wa'iyar tara idan zai siyar shi in zai siyo in ya siyo da sauki ya siyar wa mutane da sauki sannan haka wa'idar da idan yana bin ka bashi zai nemi bashi shi sai ya biyo ta hanyar lalama da sauki da mutuntawa an fahimta yi to wannan annabi ya addu'a amma yau na rasa gane matsalar ko daga ina ne na yi ta tambaya wai me yasa a duk shekara idan ramadana ya zo kaya yake tashi wannan yan kasuwa ne za a nemo su zo su mutane da yayi ko kuwa maimakon watan da ake cewa na na jin kai da tausayi ko da watan ya zo ko wanda ba musulmi bai gada ta gaske watan rahama ya zo da abin da ya zo zai siya a ci kudin ya kasa me dalili a ce mai ramadan kare ramadan da ya zo to amma sai watan ramadana ake wa mutane na yi ta tambaya kusan shekara goma wannan matsalar daga ina daga manyan 'yan kasuwa na sama ne take zuwa su suke ƙara kuɗin kayan yake tashi to ko daga na tsakiya ne ko daga na ƙasa ne wannan kudin kasuwa ko ne za ku ba da amsa daga ina ne matsalar nan take zuwa in daga can sama ne can kololuwan su kamfanin nukan su ne da sun gane cewa ramadan yana zuwa sai su ƙara wa mutane kuɗi daga tsakiya ne ko? da eh? eh? kai ka ce sama wannan ya ce tsakiya daura wanda ne ke kasa kuma eh? Eh, malam daga ina ne ta san sahabbai ta faru a odu Allah ya ce a wannan ma a sabatun musibatun kar a sabtun da silai haƙulsun hannun hada Allah ya ce ya ce kulhu min inda an fusu wannan musiba ko ta da mata malam da ina ne wa alaikum assalam eh game mara kayan gwari eh matsalar daga wai daga dillalai ne to shi wannan ya ce dangane da kayan gwari to daga dillalai ne eh? kayan da ake kawo eh. ne akwai abubuwan da azumi wanda ma bai neman in azumi sai fara neman su sai zaman to bukatar da mutane suke da kayan kunshi na kayan ya fi kayan yawa da wannan dole shi sa zuwa ga kayan ba haka ba ne lokaci a rajin ya wuri a dinga ajiye a rai kai abin a bakin ruwa yan railway suke kuskusu da yan bakin dogo aka abin a daga nan kawai da su to kaga wannan matsalar ya kamata mutanen mu su ji tsoron Allah da na ƙasar da na saman shi da wani bawan Allah ya ce wallahi ba kamfanin nuka bane ke kara kudin ba kamfani bane ko to ya ce da yi haka ne suna karawa da ramadan suke karawa eh? a'a mu abin da muke magana jin ramadan da ya sa kaya ba zai tashi ba sai a ramadana eh daidai wannan lokacin eh. Eh. a daidai lokacin ne inda yanzu ka ga hatta kwai hatta kwai hatta kwai ba a lokacin yake tsara kuɗi ba dankalin bature ya kara wane ne wane ne ya kara kuma to yanzu dai ya kamata gaskiya da na ƙasar da na tsakiyar da na saman a tsoron Allah akan wannan matsala ko in matsalar daga manyan yan kasuwan ne a koren da Allah zai haɗa mu da mu eh, a duk girman mutum wa za a ji shakkasa gurin faɗa ne gaskiya a ce wani a ji tsoron Allah mutane ana ganna za musu irin ramadan yau ko Allah zai ma dukiyar nan albarka nan aka tara aka aka aka aka tara kuma nan za a tafi a bari shi yasa Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifin fihi ku yi imani da Allah da annabawan shi sannan ku ciyar akan abin da na sa ku khalifanci akan shi in ka ganka akan kuɗi sai khalifa ne saboda za ka tafi za ka bar kuɗin wani zai zo ya haukan wajen ko ka isa ran da ka mutu ka tattara kuɗin kai gaba da su nan da ka tafi ka bar su to musamman ma a irin wannan rayuwar ce yanzu idan ba kai bane ka tashi za ka gina ma kanka layara wallahi ba wanda zai gina ma da haka tunda matsalar na fahimta ana ta sabani to daga nan na gane cewa a bangarori da dama akwai matsala to dukkan wanda suke da matsala su ji tsoron Allah su daina wa mutane a lokacin da bai kamata a gallaza musu hmm, hmm. Allah ya sa mu dace to sai fadl intizar al-mu'si falalar wato jira ga mutumin da ka bashi bashi yana cikin tsanani ana abi hurairata anan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yake cewa kana tajirun akwai wani ɗan kasuwa yana ba da labari cikin al'ummomin da suka gabata yudayinun nasa yana ba mutane bashi fa idza ra'a mu'tiran idan ya baka bashi yaga cewa kana cikin tsanani qala li fityanihi sai cewa samarin da suke ma aiki suke masa aiki tajawazu an wani da na bashi bashi na fahimci yana cikin tsananin da ba zai iya ba ku da kai ku shi la'allan laha an yi tajawar annaba mamaki mu ma Allah ya kaura kai galibi annabi ya ce kuma haka zo za zo alkiyama ya tsaya gaban Allah Allah ya ce ba ka yi kaza lokaci kaza ba ka yi kaza lokaci kaza ne sai ya ce fa tajawaz Allah an Allah ya ce je ka yadda ka kai akan wani a duniya saboda matsalar baki ni ma na kauda kai a yau na galiba to dan haka bashi iri biyu idan mutum aka bashi bashi yana da halin da zai biya bashi ya biya to wannan shi abin da annabi yake matsalar gani zulmi ta wurin bashin mawadaci zalunci ne da aka duk wanda za a bashi bashi yana da halin da zai biya mutane bashin ya rike kuɗin ya biya ta wannan azalimi amma wanda aka bashi bashi shi da hali na biyan mai bashin to a jira har sai ya samu shi yasa Allah ya faɗa yake wa in kana zu usratin fa nadratun ila maisa dun kuka ba mutum bashi yana cikin tsanani Allah yake ku jira har sai ya samu yace kai ma wa anta saddaqu khairul lakum da za ka yi sadaka da abin ka ce je kana yafi maka da ya fi zama alheri idan kuka lura a cikin qur'ani ayar da kafa kowace aya tsawo ita ce wacce ke magana akan bashi yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya ce a ba wal gharimina zaka mutumin da aka bashi bashi bashin ya haɗe ne ba ta hanyar ganganci ba amma wanda aka bashi bashi ya je ta hanyar ganganci ya samu matsala aiki ya biya duk kowace matsala zai shiga bashi ya ja ma shi ba amma wanda ba ta hanyar ganganci ba kaddara ta faru saboda ba za ka gane wannan ba bashi musifa ne idan mutum yana banka bashi da yama sallama a gida gaban ka sai ya faɗi yanzu tunanin kake wata ƙarya za ka mai kuma an kame wata kare yanzu ya ɗaga ma kafa aka ɗiba ajali abin bai samu ba to yanzu za ku sake haɗuwa yanzu kana nan kana shirin wata ƙarya kuma za ka sake kuma a wajen ƙaryan wani lokaci sai ka haɗa da wallahi sallahi ka ga ka ƙarya ba kuma me ba kuma rantsuwa yanzu ba yau muna jima'a ba to kun ga sallar jima'a tana daga cikin salloli muhimmai amma wallahi saboda musifar bashi akwai lokacin da sallar juma'a za ta faɗa kan mutum mutum ya ba ka bashi ba ka da hanyar da za ka ci ya ce to ai bari na san gidan shi ya je ya tara karfe goma sha biyu ka kidawa sai karfe ta ya yi falmi biyu za ki ba kai kuma ka fuke kafin sallar asuba ya yi ya ɗin ya kama sai kasa sai ce to ai an faɗa wa masallacin kasuwa yake zuwa sallah to kai kuma sai ka samu labari cewa ai zai zo masallacin kasuwa to in kana tunanin cewa duk inda ka je akwai wani za ku haɗu da shi kana tsawon gaba a sha koka ta baya a cewa na kama wallahi malamin ka sai ka zauna a gida saboda mutuncin sa an yake masallacin ba saboda musifa ta bashi da haka Allah ya raba mu da bashi sannan ka yadda idan Allah ya rufa maka asirin da gurin ka ake zuwa ana kafa shi ka kullum na faɗa wani fiƙi mutane ba su gane ba cewa a rayuwa gara ka yadda da jarrabawan Allah ya ba wani ya ba ka ya samu wani bukata ya fi gurin ka kai ka ɗauka ka baki idan Allah ya ga dama a kodin shi zai yin ƙasar da abin da ke hannun ka ya kwaci sannan ya sa maka bukata sai ka tafi wurin wani kuma bayan da ka ga an fahimta yi da shi yasa za ku ga Allah ya ci wa ja'alna ba'adakum li ba'adin fitnatan na sanya sashen ko akan sashi a matsayin jarraba da ka samu kuɗi ka samu duniya ka samu kaza to ka zama jarrabawa ne ga waɗanda ba su samu ba su ma sun zama jarrabawa gare ka to duk wanda ya zo in kana da abin da ba shi ga babu in babu ka yi haƙuri da shi ka faɗa masa magana mai ce ƙaurin ma'arufu wa sun kairin min ba uha haka amma ka yadda da jarrabawa Allah ya maka rufin asiri ya baka a taho gurin ka sai kake bayarwa ni na fasan wannan an fahimta yi ya fi don ka fasan haka an wani to nema wajen ka kana da abin da za ka bashi kai hakuri in yana neman abin da yake nema an babu ɗaya bisa uku ya samu rabi ya samu ka bashi ka haɗa mai da hakuri ke tafi ka fahimci cewa jarrabawa ce Allah ta'ala ya sa ma dace to sannan akwai annahi wa anal gishi idan liman ya shigo mun magana ya shigo akwai annahi wa anal gishi hani dangane da ha'inci an abi huraira ta kala kala marra rasulullahi da rajulin annabi ya wuce ta wajen wani mutum ya bi ta'aman yana siyar da abinci fa da kala ya dahu fi sai annabi ya shigar da hannunsa a ciki fa idan huwa sai annabi ya ga akwai algusha a ciki fa kala rasulullahi sai annabi yake to laysa minna man gasha duk mutumin da yake ha'inci a wajen kasuwanci ya hada mai kyau da mara kyau sai wata mutane annabi ya ce wallahi bai tare da mu idan an tashi ka tara mara kyau in an zo ga kuɗinsa daban ka tara mai kyau idan an zuwa ga kudinsa daban amma ka haɗa mai kyau da mara kyau ka siyarwa da mutane annabi ya ce duk wanda ya haka bai tare da ni ba mabi ba ne wannan shine liman ya shigo ko saboda haka eh eh karatu ka mana magana wajen yan yan ne yan eh. ko kuma yan ajawo tuwa eh. da ke haramun eh. to shi wannan a yi haƙuri za mu zo mu magana akan dillanci ga liman ya shigo insha Allah tun da sati mai zuwa ma za mu dawo daga nan Allah ya bada lokaci har sai mun gama mu zakkira da izinin Allah a yi haƙuri za mu tattauna akan wannan dillanci yana da babu da malamai suka yi masa Allah ya sa dace Allah ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya akwai mutane da suke da bukatoci Allah ka biya mu kowa bukatarsa da zaman faɗa a farkon karatu mun ce wani bawan Allah yana bukatar addu'a in nasa anan an yi zare inda ban san kama ta sun ce sai an kawo miliyan hamsin to a roƙi Allah wannan bala'i Allah ya yi mana wani ma ya turo takarda matarsa tana da ciki yana buƙatar addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah ya yi madan da za a haifa albarka shekara ta 2019 nan da suke zuwa duk shugabannin da za su zama mana alheri Allah ka zaɓa mana su ko ba su muke su ba wanda za su zama mana matsala ko muna son su to Allah ya raba mana su wannan shine addu'ar da muke Allah ya kawo mana sauki a wannan kasar dan sarkin sunayensa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يصدق له ما في السماوات يصدق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يشركون يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين